Al'ummar jihar Nasarawa sun bayyana fargabar gudanar da sahihin zaɓe a shekara ta 2015 ganin yadda ake samun tashe-tashen hankula da ya sanadin rushe waɗansu garuruwa da yanzu suka zame kufai kuma jama'a ke gudun hijira a wurare daban-daban. Rikicin na jihar Nasarawa da ya kici ya cinyewa ya fi kamari ne tsakanin ƙabilun Egon, Alago, Fulani da dai sauransu. A cewar wasu da na da su rikicin na jihar ta Nasarawa ka iya shafar zaben shekara ta 2015 a jihar kasancewar yadda mutane da dama sun guje wa mahallansu. na Alhaji Ahmadu Adamu Ajo, eh, ni ne hakimin fadaman bauna. Wannan abubuwa da ke faruwa ya jiki ya cinyewa. Kamar abubuwa da ke faruwa a Boko Haram, a kone garuruwa, a kore mutane a kashe su, haka yake faruwa ma a nan. so muna roƙon gwamnati su sa baki kwamishinan sanda ya sa baki jama'a ne fa ake kashe a tura mana eh, jami'an tsaro mana da registration da aka yi din nan mutanen wannan wurin ba wanda ya yi rista an gudu an zo an taru a guri daya ba abinci ba ci ba wahala yi mana yawa ne shafi zaɓe sosai domin eh, development areas guda biyu gaba daya su ba su a gidaje su yanzu ba su a ƙauyukan su don haka wannan zaɓe da za a yi a gani na za a yi ban da su suna na alhaji umar aliyu galadima daga lafiya jiya misalin karfe biyu na wanda aka kashe su dinnan suna zaune ne a gidajensu wai suna sun fita gona na suka zo aka zo aka atakin nasu aka kashe a kowai ma har yanzu ba mu iya ganin su ba ba wani abu makamanci ko an sace shi ko a yi wani abu to mu muna neman mai girma gwamna tunda wayannan abubuwa yana faruwa ba state nashi sai a jira al'umma fulani da sauran kabilu da sa hannu a takarda in ka je ka kokolo wani kabila ruwa tabbatar cewa kai ne a kama manyan wannan kabilu a ja hukunta su idan aka yi haka to za a sami zaman lafiya idan ba zaman lafiya ya zama mu yi zabe tunda ana karkashe jama'a yin wannan kuma da kauyuka talatin da wani abu ba su a kauyukansu Sakataren Miyeti Allah a jihar ta Nasarawa Alhaji Muhammad Usaini cewa ya yi yanzu dai bata gari ne ke fakewa suna haddasa rikicin. To yanzu rikicin Nasarawa ta dai ya fara kwanciya. waɗansu ma sun fara komawa wuraren da suke duk maharan nan waɗansu ɓata gari ne da yawa wani duk barayi ne kawai suke zuwa suna wannan ta hasan yanzu ba fulatani ne. ba fulani bane zainab nasarawa state ɗin muna da local government guda goma sha uku ne kuma wannan rigiman da aka yi a local government guda biyu ne saboda haka ba zai shafi zaben nan ba kafin lokacin muna fata in Allah yadda gwamnati za su yi kokari su ga cewa waɗannan mutanen nan da sati biyu kowa ya koma gidajensa a yi zaɓe. Sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa Hajiya Zainab Ahmad cewa ta yi gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura ya yi zama da sarakunan al'ummomin don samun bakin zaren. Sun amince duka sun sa hannu sun sarakuna ɗin duk sarakunan za su fi da duk kabilun da ke yankin su. so cikin wannan satin ke da muke sa ran za su kawo mana report in sun kawo report ah, gwamnatin jihar nasara a shirye take ah, ah, tallafa da jama'a kamar kayan gine-gine kayan abinci da kuma ina da aka samu zaman lafiya da mutane suna son su koma za a zirata su da jami'an tsaro duk wannan shirye-shiryen yana nan an kammala. Ko a 'yan kwanakin nan ma a ziyarar da kwamitin da speta janar na 'yan sandan Najeriya ya kafa don samo hanyoyin sasanta matsalolin tashin hankali a Najeriya da ya kai jihar ta Nasarawa ya bayyana takaicinsa kan irin barnar da ya gani. Shugaban kwamitin mataimakin speta janar Christopher Dega ya shaida wa manema labarai cewa akwai dubban jama'a da ke gudun hijira daga jihar a makwabtan jihohin Benue da Taraba da ke cikin matsanancin wahalar rayuwa kuma suke neman agaji na gaggawa. Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a Najeriya.